gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba Yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da kamari a yankin arewacin wannan ƙasa, gwamnatin tarayya ta ce ta yi nasarar kubutar da sama da mutane dubu ɗaya. da ke tsare a hannun 'yan fashin daji da sunan garkuwa ba tare da ta biya ko da sisin kwabo ba. Biyo bayan kalubalen da gwamnan jihar Kaduna sanata Ubasani ya jefa wa tsohon gwamna Malam Nasir El Rufa'i na ciwo tarin bashin da ya jefa jihar cikin halin kaka na kayi. Yanzu haka majalisar dokokin jihar ta kafa wani kwamiti da zai binciki yadda tsohuwar gwamnatin ta yi tasarifi da amanar kudaden da aka damka mata har na tsawon shekaru takwas. A siyasar Kano kuwa babu wani batu da ke shan gaban takaddamar dakatarwar da aka yi wa shugaban jami'ar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar daga mazaɓarsa ta ganduje da ke ƙaramar hukumar dawakin tufa. Duka dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masauraro Assalamu alaikum Salisu Bafayo ke muku lalle marhaban ta cikin wani sabon shiri na kowanne gauta. Shirin da ke kunshe da tsantsan rayin 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya. Kamar yadda sashin nan na tara na kundin tsarin mulkin ƙasa ya basu dama. Gwamnatoci da al'umma matakai daban-daban na ci gaba da bin matakan dakile matsalar tsaro da a kullum ke ƙara kamari a sassan wannan ƙasa. musamman ma arewaci da a kusan duk wayewar garin duniya sai an tashi da wani labari mara daɗi na aikin 'yan ta'adda da ke kashewa tare da yin awon gaba da mutane da sunan garkuwa. Ga jihohin yankin irin su Kaduna da Zamfara da Katsina kuwa faruwar lamari mara daɗi irin wannan har ya fara daina zama sabon labari saboda yadda 'yan bindiga ke cin karensu babu babbaka. A ƙoƙarin da take na ganin kawo ƙarshen wannan matsalar ne ya sanya a baya bayan nan gwamnatin jihar Katsina ta ɗauki matakan siyo motocin silken yaƙi har guda goma. Tare da rarraba su ga jami'an tsaro da ke sintiri a ƙananan hukumomin da suka fi fuskantar hare-haren 'yan bindigar. Ƙananan hukumomi ne da suka haɗar da Jibiya da Safana da Ɗan Musa da Ƙanƙara, da Batsari da Faskari da Ɗandume da kuma ƙaramar hukumar Sabuwa. Dakta Nasir Ma'azu shi ne kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida a jihar Katsina yayin zantawarsa da sashen Hausa na BBC. Ya ce daga kamawar sabuwar gwamnatin Malam Umar duk Kwararda ta yi nasarar dakile hararen 'yan bindigar da a baya suka mamaye ƙananan hukumomin jihar 23. Wanda a yanzu 'yan kaɗan suka rage su ma kuma ana kan ƙoƙarin ganin sun zama tarihi nan ba da jimawa ba. yanayin da aka samu kai ita wannan armored personal carrier da ake kira wato apc tana daga cikin kayayyakin da suke taimakawa wajen fada da waɗannan 'yan ta'adda a bisa ga wannan ƙudurin ne aka so guda goma wanda kuma zaman da ake halin yanzu an rasu ga ƙananan hukumomin nan da muke ce ma ƙananan hukumomin da ke makwabtaka da dajin da barayin ke ciki an raba masu kuma sun tafi insha Allah sun kama aiki lokacin da muka zo ƙananan hukumomi guda ashirin 23 suna samun barazanar matsalar tsaro to amma yanzu cike da Allah an daƙile yanzu ƙananan hukumomin nan su kaɗai muke samun matsalar tsaro sai kuma 'yan kwana-kwanan nan karamar hukumar kurfi da ta taso kuma shi ma cike da Allah da ana ta kokari ana daƙile shi insha Allahu waɗannan motocin za su taimaka gaya wajen faɗa da waɗannan 'yan ta'adda Dakta Nasir Ma'azi nan kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida a jihar Katsina. amma a hannu guda a iya cewa ana maganin ƙaba kai na daɗa kumbura domin a yammacin jiya litinin ne waɗansu da ake zargin 'yan bindiga ne suka harbe sakataren jam'iyyar pdp a ƙaramar hukumar tsafe a jihar zamfara malam musa ile a kofar gidansa da ke garin tsafan ha'ila yau kisan nasa na zuwa ne mako guda da 'yan bindigar suka halaka waɗansu mutane uku a ƙaramar hukumar muradin ciki ko har da jigo a jam'iyyar pdp mai mulkin jihar zamfaran malam shafi'u abubakar Yawaitar samun hare-haren nan dai wani babban kalubale ne ga gwamnatin musamman ma ta tarayya da ta ɗauki amanar kujerar mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro. Da ta karami da kuma babban ministan tsaron aka damƙa su a hannun 'yan asalin yankin ciki har da tsohon gwamnan jihar Zamfara Alhaji Bello Matawalle. Har ma dai nata ɓangaren gwamnatin na cewa ta yi nasarar kubutar da sama da mutane dubu ɗaya da ke tsara hannun 'yan ta'addan ba kuma tare da ta biya ko da sisin kwabo a matsayin kuɗin fansa ba. Mashawarci na musamman ga shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu kan harkokin tsaron Malam Nuhu Rubada, ke bayyana wannan nasara. a litinin ɗin da ta gabata yayin da yake ganawa da waɗansu ɗalibai da malamai ashirin da biyu na jami'ar gwamnatin tarayya da ke gusau babban birnin jihar zamfara da aka karɓo daga hannun 'yan ta'adda a lahadin da ta gabata wanda kuma hakan ke zuwa daidai lokacin da ake cika shekaru goma cif da sace ɗaliban makarantar sakandaren nan ta cibaku da ke jihar Borno su kimanin shida. Har ma dai an yi nasarar kubatar da mafi yawa daga cikin ɗaliban amma rahotanni na tabbatar da cewa har kawo yanzu akwai kimanin ɗalibai ɗari da ke tsara a cikin daji. Ubangiji Allah ya kyauta ya kuma kawo ƙarshen wannan matsala. Daga batun na tsaro masu sauraro mu karkato da akalar shirin kan batun cin hanci da rashawa da shi ke a matsayin wani babban kalubale da ke mai da hannun agogo baya ga ci gaban ƙasa ta Najeriya. Wanda daga jihar Kaduna rahotanni ke tabbatar da cewa majalisar dokokin jihar a wannan rana ta talata ta kafa wani kwamiti da zai binciki yadda tsohuwar gwamnatin Malam Nasir El Rufa'i ta sarifi da kuɗaɗen da aka damƙa mata amana tsawon shekaru takwas. Tun da fari da dai wakilin ƙaura a zauren majalisar Honorable Mugu Yusuf ne ya gabatar da wannan ƙudiri a wani mataki na sauke nauyin da al'umma suka ɗaura musu na wakilci. Kamar yadda yi wa wakilinmu da ke can jihar Kaduna Abubakar Garba Bala ƙarin haske kan wannan bukata. Wannan lamarin da ya faru yau da na movie wannan motion ta zama ne don mu cika aikinmu na yan majalisa idan kun ga abin da babu kyau ku yi magana. Kuma wannan ta taso ne daga gagarumin mitin da shi gwamna mai kishin jihar Kaduna ya kira don ya bayana ma mutane Kaduna su gane da cewa akwai damuwa na zancen kudade a jihar mu. Kaduna. Ya kuma nuna wa jama'a gaba ɗaya in har haka ci gaba idan ba dai an samu wata hanya ba har albashin ma'aikata ma zai kai ba za a iya a biya ba. To wannan kuka ne ya kawo kuma duk shugaba wanda ya mora hankalinsa dole ya yi haka. Amma da ya yi haka kuma sai aka samu wansu sun dawo ana zargi ana zage ofishin gwamnan to mu mukan ce akwai ofis akwai kuma mai kasance a cikin ofis. Domin yau idan babu sanata Obasani da Amol Bisombo nobody a wannan ofis ba kowa ba ne zai tashi kawai ya bude baki yana zagi ni a matsayina na chairman na public account committee duk kudade da suka shiga a jihar dole ne a yi amfani da su a hanyoyi da ya kamata wato abin da muke kira turance transparency and accountability ko grant ne ko loan ne ko sun zo daga federation account ne dole ne committee nan duk aikin da su accountant general na state accountant general na local government har including abin da su commissioner finance finance and all relevant agencies that are having to do with finance idan aka kawo mana mukan duba mu duba mu gani inda aka fadi Wannan dai ya iya cewa wani sabon babi ne mai zaman kansa ƙari kan koken da gwamnan jihar Kaduna sanata Ubasani ya yi a kwanakin baya kan tarin bashin waɗansu magudan kuɗaɗe har dala miliyan 587 da kuma naira miliyan 85,000 baya ga bashin kwangila har 115 da ya ce tsohon gwamna El Rufai ya gada masa. har ma ake ganin yawan bashin na iya haifar da cikas ga wanzuwar manya da kananan ayyuka a faɗin jihar da sabuwar gwamnatin ta ƙudura aniyar farawa. Ko da nan Kano ma dai kamar yadda aka ji a shirinmu da ya gabata batun zargin cin hanci da rashawa na barazana ga kujerar shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Wanda shugabancin jam'iyyar daga mazaɓar Ganduje ta ba da sanarwar dakatar da shi bisa wancan zargi da ake wa tsohon gwamnan. har ma dai an samu kaulani kan wannan batu biyo bayan sake jin aman shugabancin jam'iyyar a matakin mazaɓa da kuma karamar hukumar da dawakin tofa da ma jihar kano da ke shirin ɗaukar matakin shari'a kan abin da suka kira ngule da kan zabo ko ma sojan gona da suka zargi jam'iyyar nnpp mai mulkin gwamnatin jihar kano da shiryawa injiniya rabi suleiman bici tsohon sakataren gwamnatin jihar kano ne kuma tsohon na hannun damar madugon kwankwasiya rabi musa kwankwaso ya ce ya cika da mamakin jin wancan labari na dakatar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje daga jam'iyyar APC. abu dai mara daɗi wato darshin jin daɗinsa ba yau magana korarsa ba ne a musamman nan ba zai yiwu ba ba wani korarsa da wani zai ce yayi abin ne dai in ka kalli generally kamar Kano muna ci baya a komai da ana ta kukan cewa an ci baya tunda gwamnati ta karba ci baya ake a komai ayyuka tattalin arziki tsarin tafiya da gwamnati komai ci baya to yanzu gashi mun sani inda aka san mu da gogewa a siyasa ma yanzu kaga cin baya ne waɗannan da aka samu suka zauna tsarin da aka yi shi an yi shi wato immature infantile na approach na siyasa aka ce wai waɗansu wanda kowane ɗan jam'iyyar apc na kano ya san a cikin waɗannan ya ga wanda suke ba 'yan jam'iyyar apc ba 'yan jam'iyyar ɗaya ɓangaren ne kuma ɓangaren kusiya su haka ma abin ma da aka tashi bogin ma aka kasa tsayawa a tsarin da za a yi bogin da tafi na biyu shine wannan abin baya ci in an wuce wannan a ce wani an zauna an kori wani shugaba a maza ba saboda ba saboda wani na kinsa saboda wani baya san a ce ya samu wani matsayi ko a ƙasa ko a Kano misali an taɓa korar Adam Ashimole shi ma a waɗinsa an kori mai girma wazirin Adamawa shi ma a waɗinsa an taɓa korar Basanjo shi ma a wadinsa haka shi ma ka zo Kano an taba koran mai girma shugaban mu na wani lokaci Rabi Musa Kwankwaso taba koran sa ai kusa sabon da Saudi ya kore shi 2015 kuma Umar Haruna Dogo ya kore shi amma da ta taba ci a ce lalacewa ta mu ta kai wannan abubuwan maimakon mu waye mu ci gaba mai siyasa ta zamani gogaggiyar siyasa an kuma ana irin wannan siyasa injiniya rabi suleiman bici kenan tsohon sakataren gwamnatin jihar kano kuma jigo a jam'iyyar apc jihar Daga jam'iyya mai mulkin jihar kuwa ƙungiyar nan ta abbaka gyara targaɗe komai sa ta bakin miji majisi jingau bayan wani dogon nazari da bincike da ƙungiyar ta yi. Ya zo ɗauke da yabo da kuma shawarwari ga gwamnan kanawa injiniya Abba Kabir Yusuf. Cikin wani salo kenan na gyara kayanka da bahaushe ke cewa bai taɓa zama sauke mu raba ba. muna kara gode mai girma gwamna bisa yadda kake naɗa naɗa mai kyau na alkhairi musamman yadda ka naɗa alhaji kabiru lebo a matsayin shugaban ƙungiyar nurtw muna gode maka sannan ga shi ƙungiyar nan tamu mai albarka mai girma gwamna bisa ɗan ƙaramin bincike da muka yi mun gane cewar wannan lokal gamen ta kunci wadda aka cina da ta koma gari mun duba mun gani babu naɗanaɗan gwamnati a ciki nake roƙon mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano injiniya abba kabiru yusuf da aka kafa kwamiti a binkita idan wannan bincike namu ya tabbata haka ne to mai girma gwamna a taba su domin akwai mutane a ciki kada a ci wannan suna nasu na kunci da aka canja har yanzu yana bin su saboda su muke yi kowa ito yana mana yana farin ciki gwamnatin mai albarka ta kuma cinye zabanta a jihar Kano wannan shine nuna cewa dole sai an dauko mutum ɗaya daga can an nada shi inda za a yi masa abin da ake bukata ai mai girma gwamna ni da kaina fa na ce maka jihar Kano ana godiya abin da nake nufi an yi SR an yi SSR an yi SE an yi SSE an yi advisor an yi commissioner an yi MD studies an yi PS an yi mukamai da yawa su ne sai nake ganin wata lokacin da ta wata da sama da mutum 60 su kuma wa'annan sai nake tunanin ko mantuwa akai ko wani abu ne su ma ya kamata a ce akwai yan jami'an gwamnati a ciki shine abin da nake nufi muna roƙon mai girma gwamna zai duba wannan abu gyara ba wai ga mu ji sigam jingau kadai ba shi ma Mustapha Mamman Bature ya ce bai ga ta zama ba har sai ya aika sakon godiya ga waɗansu nagartattun mutane da ke kai kawon ganin sun taimaka wa injiniya abba wajen ci gaban kano da kuma al'ummar da ke cikinta. Godiya ga gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da ya tura masu daraja kananan hukumomi 484 mazaɓu da muke da su na kansiloli. In gode wa Allah kuma in gode wa kansilan mu na tudun wada. Sani Suleiman ya nuna mana shi ɗan halak malak ɗin tudun wada. Saboda wannan amincewar da ya yi a kirarin da mutane suka ji na a baya ga mutanen ɗan batta MD Rural akan falwayan nan kar ta zo ta faɗa kan 'ya'yanmu da suke shiga makaranta Fatima School na tudun wada. da kalwoyin nan guda biyu da na ce ga su nan an to da su da wayarin wayar da za a jona su md rural ya ce a'a shi ba zai yi irin abubuwan da gwamnatin baya ta yi ba mu je mu rubutu to yau ko ingila ne ba ingila ne zai rubuta kansilan mu na tudun wada ya dau nauyin tawowa da falwayan nan da wayoyin nan in dai biyayya ko gwamnati gaskiya ce tun da kansila kamar yadda shi md a baya ya sanar da mu mu rubuto na ki rubutawa shi wannan kansilan tudun wada ne he can write he can read well to whoever is he ai da falwoyin nan su faɗo akan wani ko wata a 'yan makarantar nan na Fatima primary school and secondary na cikin filin tudun wadan wannan rubuta takardar da yayi dole zai kai wa MD wallahi ƙurin kus Yayin da mutane irin su Mustapha Mamman Bature mai inkiya da Mustapha Jarfa ke kan layin yaba wa gwamnatin Abba gida gida. Shi kuwa Nazifa Awal na ganin babu wani batun ci gaba a jihar matukar ba yi wa tsarin shugabancin kasuwar Muhammadu Abubakar Rimi ta sabon gargarawan Bawul ba. gwamnatin jihar Kano da ta duba 'yan kasuwar Muhammadu Abubakar Rimi sakamakon hali da ake ciki wannan shugabanci abu fa ya fa kasa komai ba fa abin da zai iya yau a ce a cikin kasuwar Muhammadu Abubakar Rimi mai girma gwamna ya ce a tafi abin da 'yan kasuwa suke so shi za a yi yau a zo a ce duk abin da ake yi babu sanin 'yan kasuwa kawai kakaba musu wasu abubuwa ake na wanda ba shi kenan ba yanzu kamar kuɗi da aka ce na shekara kaza wai sai an biya yan kasuwa fa ba fa su suka dakatar da su kansu ba kotu ce ta dakatar da su to yau a zo a ce an kakaba musu wasu kuɗaɗe na baya kuma ba abin ma da ake biya bayan ba wai an nan kama kuma ma magana fa shari'an nan fa tana nan fa ba wai janye ta akai ba yanzu me kuke so gwamnatin jihar Kano ta yi muku dangane da wannan matsala ta shigo gwamna da kansa ice a je a sauƙaƙa wa yan kasuwa yanzu yau magana kwantenoni a kasuwar sabon gari sai abin da iga ba da wa'ancan mutanen na tebur suka yi na katako suka yanzu cirewa fa ake yi ana yin na karfe kwantenoni ko ko ina da ina yanzu gina su ake ma ba kakkautawa kamar ba a gwamnatin alhaji mai girma abba kabir yusuf yanzu wannan abubuwan da yake faruwa kun tabbatar cewa laifin shi shugaban kasuwar kasa bangaren kwarai da aniya dan mun je mun same shi ya ce bai san ane ba amma kuma daga baya i tabbatar ya san ana yi su suka ba da umarni kaga wannan bata sunan gwamnatin mu ne matashin ɗan kasuwa kenan nazifa awal daga kasuwar sabon garin jihar kano sai dai ya iya cewa a fannin ilimi gishirin rayuwa kuwa gwamnatin jihar kanan ta ci rututa. don har an nazarci kalaman ishaq ado sani ɗan labaran sabon gida kenan da ke cewa ya zama wajibi a jinjina wa madugun kwankwasiya wanda hangen nesansa ya sanya ɗauko honorable haruna umar doguwa aka kuma damƙa masa mukamin kwamishinan ilimi a kanan dabo godiya za mu yi wa babban jagora injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso Kano ta fara daukan saiti ba abin da zamu ce da Allah sai godiya dauko wannan sabon logo da aka dauko jam'iyyar NNPP wannan da ya zama education for all wannan abu ne wanda ta kara komawa karkashin cycle din Umar Haruna Doguwa education commissioner ba abin da mu ce da Allah sai godiya ta ƙara dawowa yadda Allah ya yi maka winning chairman party Janu Allah ya tabbatar maka da super commissioner a jihar Kano mai girma shugaban karamar hukumar Gwale shi ma yi koyi da wannan abu abin a yau yayi kokarin cewa ya za a yi a dakile yara jobless da suke zauna a dorayi dan duk wanda aka samu yayi kokari ya zo ya ajiye kayan ta da fitinar sa a dora shi a layi ya tafi yayi karatu yawanci duk waɗannan abubuwan ba iya a baki ake yin su ba wannan abun ba a baki bane dole mu fito mu faɗi cewar wanda aka sa a gurin ya damu da damuwar injiniya da Rabi Musa Kwankwaso ya damu da damuwar Abba Kabir Yusuf ya damu da damuwar al'ummar jihar Kano da 'ya'yansu daga lokacin da aka naɗa shi zuwa yanzu me yayi domin ka ƙarshen wannan damuwar da kake abu na damuwa shine sama wa yaran nan yan mata motoci wanda za a dinga ɗiban su akai su makaranta akan lokaci ba wa yara tallafi dubu ashirin su dubu ashirin da suke a karkara wanda ba sa son zuwa makaranta an ba su tallafi na naira dubu arba'in da biyar da ɗari takwas da hamsin wannan kuɗi ne na jin kai domin in baka sa ɗanka ba to wane ya sa ɗan Ishaq Ado sani ɗin labaran sabon gida bakon kwashe a jihar Kano. Duka da a tsakar gidan kwankwasiyar can daga karamar hukumar Kumbotso mun karbi bakoncin magaji Ibrahim Baici wanda ya zo dauke da kalaman korafi ga wakilin yankin a majalisar tarayya honorable idris Dan kawu biyo bayan yadda aka wofintar da yankin baici a batu na sharba da tandan roman demokuraɗiyya zo ne na yi kira ga zababben dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar kumbotso honorable idris dankawo a bisa abubuwan da suke faruwa a cikin wannan karamar hukuma ta mutu kumbotso an yi abubuwa da yawa a karamar hukumar kumbotso amma mu al'umma garin beci an wofintar da mu ba tare da cewar an yi mana komai ba kamar me da me aka yi akalla ya yi empowerment ya yi rabon ofa ya yi rabon kuma tallafi ga ɗalibai amma duka a ciki babu wani dan garin beci wanda ya amfana da wannan al'amari ko dai kai ne baka amfana ba shine ka zo kana sukar abu Mu dama ba ma yin abu domin kanmu, mu muna yi ne don mu Kukan mu ne dama yayi yawa. Ni dan gida ne a gidan tafiyar dan kawo Dan haka kukan da ake ta yi mana a cikin gari, mu he yasa muka zo domin mu kira ga shi wannan zababben dan majalisar tarayya. Domin idan ka kalli cewa abubuwan da suka faru a karamar hukumar nan, an yi empowerment akalla an bai wasu jari na miliyan ɗaya an bai wasu keken ɗinki, an bai wasu injin markaɗe, sannan an ɗauki injin walda an bai waɗansu. Amma a cikin garin Beci babu ko da mutum ɗaya da aka baiwa. Sannan ya yi rabon kofa ta imagi degradation akalla ta mutum goma sha biyar amma a ciki babu dan garin bai ci koda guda ɗaya wani abin kuke zargi ba wanda muke zargi illa kace muna zargin cewar shi dan majalisa ko mashawartansa na kusa da shi wanda za su gaggaya masa su ne sakonsu baya kaiwa zuwa garin Iduwa Magaji Ibrahim bai cike nan mataimakin sakataren tsare-tsare na kungiyar dan kawu support group a mazaɓar gurin gawa da ke karamar hukumar Kumbozo cikin jam'iyyar NNPP. Da yake kuma ludayin jam'iyya mai kwandon kayan marmarin ne ke kan dawan gwamnatin kanan watakila hakan ce ta sanya wasu cikin mabiya tsohuwar gwamnatin kanan a jam'iyyar APC. Suka gaza juriyar ɗaukar azumin rashin gwamnatin na tsawon shekaru hudu ko takwas da su suka fara ficewa da nufin samun gindin zama cikin jam'iyya mai mulkin kanan. ga tsohon SA Sale Kala kawo ɗauke da wani tsokaci ga masu yin adaba da jam'iyyar APC da ma masu karɓar su cikin jam'iyya mai kwandon kayan marmari. jajantawa jam'iyyar nnpp zan yi domin wa'insu mutane ne suke fita daga cikin jam'iyyar apc wanda suka ci amanar jam'iyyar apc ta musu riga ta musu wando wanda a lokacin da ake da damar masinja ba su kai matsayin su rike ba yau suka waye gari wai su suke ganin jam'iyyar apc ta gama aiki a gurin su bayan an taimake su ba su taimaki mutane ba su aka taimaka an ba su dama ba su baiwa al'umma damar ba su suka rike a karan kansu yau suke fita suke komawa jam'iyyar nnpp to jam'iyyar nnpp ba murna ya kamata duk dan ta yi ba shigowar irin wa'annan mutanen tausayawa jam'iyyar ya kamata yi da jagororin jam'iyyar domin ina mai tabbatar maka cewa ɗawainiyar da aka yi da su a jam'iyyar APC a jam'iyyar NNPP babu wani mahaluki da zai iya wannan ɗawainiyar domin mutane ne wadda man mota sai an ba su kuɗin da za su zuba haihuwa za a yi musu sai an siya musu abin yanka sallah za ta zo sai an ba su abin da za su yanka bayan suna da abin da za su iya yi kuma bilhassali ma akwai jagoranci na al'umma a hannunsu wai wani mataki kake wannan batu a matakin local government yanzu ɗauki karamar hukumar warawa wai yau shugaban karamar hukumar warawa ne ya tsallaka titi wai ya tafi jam'iyyar NNPP idan misali idan kun ga zarge shi laifi laifi ne dan ya tsallaka inda za a iya rike shi ai ba in gaya ma wannan mutumin ko gwamnatin tarayya ka kai shi ba zai iya rike kansa da kansa inda aka san mutuncin goran nan ake lullube shi da algarara ina maganar inda aka san mutuncin goro ake lullube shi da algarara goron da ake lullube a da garara ai daban yake farsa ba za ka samar garara ba sai ka nemi daushen goro mai kyau ko sabo fari mai kyau shi za ka wa garara Tsohon SA Sale kala kawo kenan guda cikin masu kare muhibbar jam'iyyar APC babban mai hamayya a Kano. Duka dai a jam'iyyar ta APC Alhaji Sunusuka ta Madobi na ganin ya zama wajibi a sake sabon lale kafin kamawar kakan zaben shekarar 2027. Musamman idan an yi ni da yadda mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata Barau Jibrin ke ɗawainiya da kafatanin 'ya'yan jam'iyyar APC. godewa Allah masu mulkin na irin su Barau Jibrin mu musu godiya bisa tagomashin arzikin da iwa 'yan jam'iyyar APC gaba ɗaya na jihar Kano da Kano ta Arewa Kano ta Kudu Kano ta Tsakiya an ci al'amfana Allah saka da lare Allah kuma ya biya bukata Allah isa ka zo kai mana takarar gwamna a jihar Kano nan domin mun yadda mun gamsu za mu bi tafiyar ka da yadda Allah saboda waɗannan dillalan 'yan siyasa 'yan Kano ta Tsakiya wanda ba sa kauna 'yan dangwale domin duk inda kaga dan dangwale a siyasa kowace jam'iyya yake a gigice yake inda ya ce wannan masu mulkin su ne za su bahi ya ci ya ina so ga dan dangwale kama kara ka kama Allah amma irin su barauji barin su ne za su taimaki yan dangwale na ƙasa su aiki su ba da kaya a ci ba kyashi ba bakin ciki wajibi ne mu zo mu godiya Allah mu godiya barauji barin Allah isa ya zama gwamnan jihar Kano in ya gama ya zama shugaban ƙasar Najeriya shine muka ga bai da bakin ciki bai da yahi sanata barau kake ta yabawa shi kadai ne dan jam'iyyar APC da ya raban ganima cikin azumi ai na gwanda da su a tsaye da shi takarar gwamna mutula salan garo ba tsaye da shi ba tunda ko ba da shi ba ba wanda suke a jikin barau irin wa'annan saboda ba tsaye da shi ba bai rabo yake nan cikin azumi ba yayi amma ina so tabbatar ma duk Kano ba wanda ya irin barau jibirin domin yan dangwale na ƙasa sun sha su kuma shauran sun yi wa masu rabo amma ba akan dawo yake ba idan ya rabo sama da na kowa sai ya zama abin mamaki waɗannan tsofaffin kanu kanu jindin barau Allah yi mana maganin su Alhaji Sunuska ta madubi na jam'iyyar APC. Jam'iyyar da Hajiya ya rigama ke bitar wani karatu ga mabiya siyasar kwankwasiya musamman waɗanda ta ce igiyar zato ta yi wa ɗaurin butar malam. Ai idan baka sharan masallaci ba a duniya ta kasuwa za ka Yau ga ƙane na sani danja yana wahala a kwankwasiya. Muka yi wahalan nan tintini ni da kai. fotifolo ka gama muka bi kai lema kai atamfofi kai riguna ba a yi maka komai ba wai ka sake maimaita wannan ajin ka bi kwankwasiya. siyasiyar nan baba ganduje yana ƙaunar ka jama'iyyar apc tinubu suna son ka amma yaran nan kaɗi ni babban bakin ciki na bada tinubu ya ɗauki appointment ya baka wai ka mayar takardar nan sai da na ce ka mayar kai biris da ni ka ɗauki takardar nan ka mayar wa tinubu gashi nan kwankwasiya yanda ka san mulkin soja haka kwankwasiya take dan babu abin da za su yi yonaji kane na shaba ma ya fito yana wani rarrashi yana to bari in gaya muku gaskiya ku fito musu ta bayan gida ku tattara kayan ku yanda kuke da matasan nan ku baro musu wannan kwankwasiyar ku dawo gurin baba ganduje shugaban jama'a jama'iyya da Bola Ahmed Tinubu ai tafiya ta mutunci inda ake ganin mutuncin ku aka san darajar ku aka san dukiyar da kuka kashe shine zaka tafi ka je kana bauta kai ba bawa ba to mu mun san darajar ka muna son ka muna kira a gare ka ka taho har shaba da na tausa muryar ka shaba taho baba ganduje yana kaunar ka kwankwasiya an yi ne domin a yi wa al'umma aiki kuma gashi ana yi wa al'umma aiki yanzu idan na tambaye ka aiki guda ɗaya da aka yi tun da aka kama mulkin nan zaka gaya min ai magana ake in ka riga ka sa wannan jan hular duk ta ka amanta da komai ni ban ga wani aiki da aka yi a jihar Kano ba Hajiya ya rigama, kallabi tsakanin rauna a siyasar Kano da babu mai iya mata sai dan kanan. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. Masu sauraro a madadin jagoran shirin Nasiru Salisu Zango da ragowar abokan aiki da suka da Ibrahim Isaac dan Rano. Adam Suleiman Muhammad Abdullahi Lawan Alhatu Murtala Abdullahi dan Sudu da Umma Suleiman. Ni Salisu Bafayo da na shirya na gabatar ke fatan mu huta lafiya. Daga nan Freedom Radio muryar jama'a.